Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sanin gaibu kashi na takwas. Bayan tafiya principal ne su Yusuf suke tambaye shi mai faru. Su rike ba su labarin abin da yake faruwa. bai da fatan babu abin da zai samu sa'adi. Insha Allah babu sai ma fatan alkhairi da zamu mata domin ta yi ƙoƙari. Ya faɗa yana kallon ta yadda suke cura guri guda. dan Allah karki ji tsoron komai ki faɗi gaskiya a wurin hukuma za su karɓa muku haƙƙinku sadiki faɗa wa Salma da take ta kuka domin tsoro ne da ita kamar farar kura haka da fitar kayan da ku bar da shi suka yi ta shigar da su hannu ada da husna sannan suka fito suka yi wa iyayensu sallama sai dai ne tarka salma gidan tare da su abu turab a suka samu mahaifin su kubura ina ta faɗa lokacin da abu turab ya isa gurin shi kallon shi kafin ya ce mishi dattijo kaga wannan saurayin dan sarkin musulmi ne idan ya so zai iya kai karaka gurin mahaifinsa kana kare mai laifi bayan mutumin nan zalunci yake salma ka aura mishi ko kubura da zai lalata mata gobanta cikin sassauta murya tsohon ya ce yaro baka san halin halinsa ba ne ita fa kubura sace sace take mana shi ya saka ya dauke ta eh tabbas tana sace sace amma waye sanadin kai da matanka domin da mahaifiyar kubura tana rayuwa ba za ta bata da yunwa ba ba kuma za ta wulakanta rayuwarta ba saboda ya ce babu uwa kai da zaka zame musu uwa uba ka kyamace su ita kanta wannan tana tsoron faɗa gaskiya domin ka aurenta ya lalace alhaji duk wanda ka gani da abin da Allah ya nufa a kansu dan Allah ka rike kyautar da ya baka yana sanar da su ban ce sai ka shiga cikin al'amuran aurenta ba amma ka san hukuncin auren akan mutumin da yake neman yaya nemi kanwa rayuwar yaran kamata na san kana da wasu yaran amma komai lalacewar su wata rana sunan ka sai ya fito dan Allah ka kula da su idan da dama ta kura da auren ta yi karatu miji ne gari zai zo wani irin abu ya tsaya a kansa hawaye shiga zubo mishi na gode zan kula sosai shi kuma fa'id ji na fishi da Allah zai saka mana amin ya Allah alhaji ya hakuri amma yaran nan ba zai taɓa barin wani ya cutar da ita ba ka rungume su ita ma ta rungume danta domin wata rana a yi alfahari da su za mu tafi in ji inna alhaji dan Allah ka tushe kunnanka yaran ka rahama ne a gare ka kaka yi su sun bar gidan zuciyarsu sawai domin mahaifinsu kubura kamar wanda ya farka daga mafarki haka ya nuna wa salama ɗakinta dama su biyu ne mata ta rasuwar mahaifiyarsu komai lalace matarsa muguwa ce kanin da yake auren salama mai suna faiz Baban Skubar yana da rufin asiri sosai domin ɗan kasuwa ne da yake da manyan shaguna a Central Market Sokoto. Faiz yake riƙe da wasu shopping complex ɗinsa. Domin matarsa ita saka ya ba wa ɗaninta auren Salama domin su kwace dukiyar sai Allah bai nufa ba. Domin mutum ne da yake da lissafi kuma abu ɗaya da suka kasa yi a kansa shine yana da yawan ibada. Sun gaza nasara a kansa sai suka raba shi da yaransa musamman Kubura. Da ita kanta an san uban yana matuƙar tausayinta. Shine aka juna mata sata kamar bera. Abin haushi ko ta ɗauka ba ta iya ci ko ta yi amfani da shi sai ta ajiye yadda za a kama ta. wani yanayin suka mata uban da suka shi a gaba sai da fa'iz ya zo ya amshe ta kamar da gaske shi ma ya dora nashi zalunci gashi duke ubansa yake lalatawa amma ba su da ikon cin abinci sai ya ba su kai ga wani mugunta da yake na san lalata yarinyar da kire kawo ta makarantar inda ya mata kashe din katta kawa ta zauna a haka sai gashi ta yi kawayen masu tausayi domin ko daga baya Rahila ta saka idanu a kanta babban abin da yake bata mamaki idan ta yi sata ba ta ci za ta bar shi a wurin haka ya saka su goma inda dauko hila za ta maida wa masu shi kayan su sai dai a gama masifa an yi sata daga baya a samu domin ta sha ganin tana kuka idan ta yi abin zaman su gashi nan dai kusan tausayin junansa suke bayan barin sa abuta daga unguwar su kubura suka isa kan wuri sai dai hudu ya ɗauki waya ya kira umminsa tashi ya fita daga cikin gidan yana bicin haraba gidan ya zauna ummina wai me ke faruwa ne kin sa ni a duhu baki daya a zuciya ta soke mai nauyi kafin ta ce mishi Allah ya wa mansura rasuwa wani irin ɗauke wuta yi a hankali ji kamar wani irin iska mai ƙarfi tana fusgar shi duhu mai karfin gaske ya lullube idanun shi daga can nesa ya ji ana kiran shi amma ina tafiyar ta yi nisa auren ya zube ba tare da ya san waye a kansa ba masu hidima harabin ne suka hango shi a ƙasa babu bata lokaci aka sanar wa sadiq suka nufi asibiti da shi sai da aka ɗauki tsawon lokaci kafin aka samu kansa sannan aka mai da shi wani ɗaki ya huta har dare aliyu bai farka ba washe gari bari atin da rumaisa tare da umma aiman suka iso hankalinsa a tashe har zuwa lokacin bai farka ba ita kama ummi addu'o'i tare da sallar nafila shi ta yi ta yi tana gaya wa Allah kukanta masu wasa ya kwashe kwana biyu bai san mawaye a kansa ba sai a kwana na uku da yamma domin suna faɗa cewa za su mai da shi kwara Allah da ikon shi bayan sallar la'asar ya buɗe idanun shi lokacin ummi tana lazumi kwamfuta ɗin da aka saka mishi suka fara ƙara shafa addu'o'in ta tare da miƙewa tana mai hamdala ta nufoji ta ci karo da nasu da suke duba shi alhamdulillah ya farka ta faɗa fuska ɗauke da murmushi masha Allah hajiya ya farka nasu ta faɗa suka nufi ɗakin ta fara duba shi kafin ta fita can kuma sai ga tare da likita tambayoyi ya fara mishi yana bin shi da idanu ya sake kallon ummi ya ce hajiya bai farka baki ɗaya ba amma idan ya farka zai gane komai shiru tai kafin ta ce ubangiji ya tashi kafaɗan shi amin hajiya ina jin daɗin yadda yake nuna ƙwarin gwiwa a kan shi murmushi ta tana kallon abu tara duk da haka dai ƙarfin hali ne kawai da halin da yake ciki domin har ga Allah tana cikin damuwa da tsoron kawai wani abu ya same shi zuciyarta ta yi nauyi gani take tamkar wani abu zai same sa amma shi na bagi gibo a kansa ta wani fannin wayar da je ta yi tsiwa sai ta kalli fuskar wayar tare da kura mishi idanu kamar tana son hango wanda ya kira ta yankewa kiran yi wani ya sake shigowa girjinta yana wani irin bugawa ta dauka tana faɗin assalamu alaikum shiru daga can gefen aka yi badiyatul nur kina wasa da ni ko kina wasa da abin da muke yi hmm kina tsammanin kashe wayar tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta lumshe idanunta na wani lokaci kafin ta buɗe akan abu turab ya gama zaman shi anan kawai ta can wurin yayinsa ya zauna kamar yadda ta shirya haka ta saka zuci har wani lokaci washe gari karfe tara na safe farka bakin shi dauke da ummu mansura rike hannun mai sa tai tana shafa kansa ka yi hakuri Allah da ya bamu ita ya kamshi abinsa karka kokarin tashi yayi ta ce mishi auta kwanta ka huta hatsari dai ko ciwo tai ta mutu mu shi kai tai zan gaya maka amma sai ka nutsu shigo likita ya saka ta matsa gefe aka ci gaba da duba shi tsawon minti talatin kafin likitan ya ce a bashi wani abu sannan kar a cika damansa ya huta sosai sha Allah babu mai damansa haka suka fita sai ga ummi da yan gidansa ne. alhamdulillah ya jikinsa sarki tambaya na neman guri ya zauna a kusa da shi ummi na ciwo masura ta yi abu tara bai tambaya amma uta baka ji likita ya cika huta ba limshe idanunsa ya yi mini rike shi ya shiga ban ɗaki ya yi wanka haka su rike taimaka masa ya yi wanka da alwala ƙarfin hannu yake amma bai iya ta rusa guga ba haka suka fito ya gabatar da sallolin da suke kansa tunda ya daɗa sallah yake sauki a jiya zuciya idanun shi sun yi jajir jijiyar goshinsa sun farfato raɗa-raɗa jikin shi sai rawa yake yi dafa sa ummi tai Allah da ba mu shi ya amshe ta na mai tashin hankalin na san kana santa amma ba yana nufin za ka haukace a kanta ba ne ta fi bukata addu'o'in in sama da tashin hankali ko mu Allah ya san dalilin haka dan Allah karka kuma jefa kanka cikin wani hali kura mata idanu yayi kafin ya gida kai yana jin kamar zuciyarsa za ta fita wani irin tausayin kansa yayi sai a lokacin komai ya fara dawo mishi tsawon wata uku da ya yi me ya same ta ta rasu rashin lafiya ta yi ko wani abu ne ya same ta a'a ciwon ciki ne hawaye ne zubo daga idanun ummin ta ce ko daya in ta wanda aka yi a bayan ɗakin ka miki ya ki dima rike shi sarike ya durkusa a gaban ummi har lokacin sarike na rike da shi ya kifa kansa a kirjin shi ba ta ga amfanin ɓoye mishi ba domin ko ba ta gaya mishi ba ya gama zaman najeriya balle kuma idan ta gaya masa ma dole ya bar ƙasar zancen da nake gaya maka har an saka duk wanda ya ganka ya kashe ka amma an janye ka yi hakuri gobe za ka bar kasar domin na sa an gama maka komai sai tafiya kuka yi idanun shi sun yi wani irin kankancewa kina tsammanin dan an saka a kashe na zan tafi ne sai na nemi duk wanda yake da hannu a mutuwar Mansura ba zan fita jinin ta ya salwanta ba ya faɗa yana miƙewa ba za ka taɓa zuwa ba bushe da kai ka Legas ka bar ƙasar na idanuwa na ta faɗa tana neman fita da sauri rike hannunta yana haƙi dan Allah ki bar ni fesin ɗin shi please Yana ta gaina iyakacin kokarinsa na hana hawaye zuba daga idanunsa ta fahimci he was smart. Babu amfanin hana shi ya je din. Tun da san babaransa za a iya shiga cikin gidan ba, don haka ta fita. Zuwa ne ma mishi sallama. An taya alƙawarin kare jinin shi da rayuwarsa. Haka ko suka ba su sallama. Daga nan ko bin jibi kuma tunawa ba, domin airport suka wuce. Sarki na riƙe da shi ya ce mishi. Me saka ba za ka yi wa Sa'adu goodbye ba? Wani irin jini ne ne zub da shi, yi maza ya riƙe sarki yana numfashi. Ka ce mata zan zo. Wen, girgiza kai yana faɗin, ban sani ba ban san yaushe ba amma zan dawo ka gaya mata ta karatu sosai a duk inda nake ina kallanta daga haka yi shiru a lokacin tafiya su suka wuce cike da kewa juna shi da sadiq after few hours suka sauka a garin kwara daga nan aka wuce da su har gida sai dai abin takeici tun ba su kai ga isa kofar gate din ba aka hana shi shiga masarautar haka su ummi suka shiga masarautar babu shi ina sai a bakin kofar gidan a nan yin sallah azhar da la'asar da magaraba a wurin bai matsa ba abinci ma daga gidan ummul aiman aka kawo mishi wasu wasu haddare yana wurin a zaune babu tsoro a ransa ko fuskar shi sai bayan ishayi umminsa ta fito kana ganin ta ka san ta yi kuka har ta gode wa Allah ta zo inda yake ta ce mishi mahaifinku ba zai saurare ka ba ka tashi maganar ka gidan umma Aiman ka kwana gobe ka wuce Ingila a hankali ya miƙe zuwa da Jalila suka kwashe kayan abincin suka nufi wurin mota da su har gidan Aiman suka kai sa da kira ummi ta bar gidan ko da bata gaya masa ba ya san sun share gima kafin ta fito ko da ta koma ta samu Sultan Abdulrahman yana jiranta da bala'i duk abin da yake bata magana amma wannan karin ta yi abin da ya bashi mamaki domin tsafta tsaya ta wanke shi sannan ta bar shi ta gaji da abin da yake yi mata na rashin uzuri dan rana ba ta yi bacci ba abin mamakin da zaka fahimci akwai mugun sarƙaƙiya a cikin masarautar a dan ranar aka kai hari gidan umma mana. Allah ya saka mijinta soja ne kuma gidan akwai security da manya-manyan police dog sai dai an yi musayan wuta tare da raunata wani soja faruwa al'amarin ya tashi kan sultan shi kansa tsoron al'amarin ya saka babu shiri wa garin ranar ya saka aka tura abu trap england wurin ‘yan uwansa tare da zuwa yara da jalila aka ba ummi da mama hajji da ummu soyayya ba da hidaya duk su ɗin bayi ne a cikin masarautar ummi bata samu nutsuwa ba sai da ta ga abu turabi ya shiga cikin jirgi sannan ta sauke ajiyar zuciya ta sanya tsira daga sharan masu gulle-gulle a hankali rayuwar makaranta ya zama cikin ‘yan matan uku inda gefe guda sadik bai bayyana mata sakon abu turab ba sai ma saka idanu da ya akan su yaron hudu masha Allah amma ta gefe guda kubra ta fi su shaidanci kes ɗinta kuwa kuma sun ɗauki responsible ɗinta inda suka maka faiza a kotu shi da yayinsa aka nema wa Salma da Kubra haƙƙinsu batun sata ko dukansu sun san kubura na sata sai dai suna kiyaye abin da za ta ɗauka rashin ji a cikin takamaici ake kara mata shi sun fito shan iska kasancewa ana hutun public holiday sa'ada tana son windon ɗakin su tana gefe tana wanke socks ɗinta sai tsaki take tana kwafa rahila tana yanka tuwon masara da aka yi na jiya domin dukansu babu wanda ya ce shine ta zubta biyar kuɓewa da aka yi ta wanke ta ajiye musu bayan ta gama ta miƙe tare da ɗaukar kofi ta wuce can kicin ta samo musu ruwan zafi tana zuwa ta juye tuwon a cikin ruwan ta rufe fitowa ta yi ɗauki socks ɗinta da na sa'adi ta jiƙa tana wankewa sai ga wata prefect tana zuwa ta yi ƙwallo da ta rahila tsuru-tsuru suke suna kallanta watsa hannu ta cikin masifa tare da zagin su kallon juna suka yi ta yi ta bala'i tana zagin su ko su ɗebo mata ruwa ko ta ci abakatar ubansu zarar bokitin kubara ta yi bata ce komai ba ta wuce ta ɗebo mata ruwan haka hila da sa'ada suna isa tsatsan Kubra ta wuce abin da ta ajiye bokitin, dajin cikin makarantar ta shiga. Bishiyar da karre yake ta nufa. Ta kutsun da dan kwalinta ta dawo babu kowa a bohol din. Akan idanun sa'ade ta fasa karren ta zuba a wurin. Ta saka sa a cikin bokitayen. Sannan ta dora musu dukkan suka kana hostel din. Tsakanin Rahila da Sa'ade ba a san waye ya fi wani tsoro ba. Suna zuwa suka soke juna. Nuna musu toilet dai suka kai ruwan. Sannan suka koma su Suka kwashe abincin suka gudu. domin sun san tabbas akwai bidiri aiwa kuwa prefect din tana shiga ban daki ta kwaɓe ita da kawarta suka ɗauki ruwan suka fara cuɗe jikin junansu sai da suka gama wanka tas kai ya ce salamu alaikum tun abin ɗakin suke so sawa juna jiki har suka fito da ke ana zafi bala'in ta fa haka domin sai da suka yi watsi da tawul su tashin hankali abin karkura me sai jiki ana pe pe pe pe pe a ba ba ba ba ba abin da suke faɗa kenan sai birgima suke yi kamar kansu zai fita suna cikin haka umma ta zo na ma sai da aka tafi hakicin aka ɗebo manja da tuka aka shafa musu da kyar ƙaiƙan ya tafi aiko suka sha alwashin zane su sa'adi abin da yaranta da magarba suka dawo suna shigowa hostel din ana rufe kofar sai da suka zane yaran nan hankalin su ya kwanta da kira suka shiga ɗakin su sa'adi na ta kuka husna ta ce musu ya isa ku yi shiru da yau ba za a kuma dukan mu ba sai mun rama mu ma kallon ku barta ta ce mata ki shiga ɗakin umma ki ɗauko mana jan bakinta ina da farin huda ai ko rufe bakinta ba ta yi ba gobe ta wuce ɗakin umma da ke can gurin abinci a kicin ta ɗauko jan baki suka ajiye sai da suka tafi masallaci suka dawo da ke ana zafi haka suka dawo suka karɓo abincinsu suka ci sannan suka bi sawun masu kwanciyar zafi ana ta hira har aka yi shiru suka tashi baki ɗayansu suka nufi ɗakinsu zannuwan gadon suka ɗauka su ta baɗi jikinta da huda bakin suka ɓata da jan baki har fuskarsu sannan suka cire ɗan su gashin sa'ada da husna a kunce kuma da bata da yawan gashi kitso ne a sai da hila da aka mata kalaba suka nufi hanyar ɗakin 'yan matan nan yaron ko tsoron su yi gamo ba su yi ba suka nufi wundan bayan ɗakin su suka shiga ɗakin dantsiya suna zuwa daidai gadon yarinyar mai suna zinaru suka tsaya a kanta tare da tattaɓa ta gudai da nutai ta ga mutane da fararen shiga wani irin zufa ke zubo mata jikinta yana rawa kyau da ta kama kukan akuya Me wani tsalle da zinari ta yi sai ga ta a can kan gado ai kuma kafin da ke ɗakin sun ji kukan akuyar rahila ta kama kukan kare hu hu hu baki ɗaya ɗakin ya haske da ihu ganin sun da sai faduwa suke suna neman hanyar tsira su ma suka wuce windo da gudu suka koma ɗakin su domin baki ɗaya hostel ɗin ya ɗauki ihu musamman makafin da suke jin kukan kare da akuya tare da magi su umma da wasu mata uku suka tashi kusan ɗalibai da yawa sun tashi a cikin su hadda masu barna aka je kallon abin da ya faru rahila kasa riƙe dariyar ta tai ganin yadda prefect zinare take kirma tana zabura barin ɗakin suka tare da dariyar mugunta kamar za su kifa asalin dariya yake tsayawa musamman rahila da ta kasa barin dariyar har garin ya tsit Washe gari da asuba fara suka fara bin layin wanka, suna ganin ta fito suka cure guri guda. Kamar mudafukai suna dariya ƙasa-ƙasa, suka ci gaba da dariya. Bayan sun shirya suka nufi dining, suka amshi abinci suka ci, sannan suka wuce makarantar. Haka yaran da suka kallabi prefect din, duk da ana cin ubansu, amma haka bai saka sun daina fitina ba. Sai ma ƙara ƙaimi da suke yi. Har lokacin bizitin ya zagayo, babu Abu trap ga kowa na Sa'adi ya zo, amma babu shi. Sai leƙe-leƙe take tana neman sa babu shi. Sai Sadiq da ya kawo mata kayan provision kamar yadda Abu trap din yake mata. lokacin da ya kawo ya mika mata kallon shi tana motsa bakinta sannan ta amshi kayan tana kyafta idanu alama hawaye ne zai zubo mata rike hannun shi tana ƙara kallon shi dan dukawa yana faɗin ya ce zai zo ki jira shi so take ta tambaye shi ina ya tafi amma ba halin haka hawaye ne zubo mata ta share tana gyaɗa kanta ya labarta wasu zakariya abin da ya faru sannan suka yi mishi fatan alkhairi sosai a bangaren hajiya daula zubawa duk ta da ɗansa idanu ta yi amma tsabar masifa ba ta iya saukewa a kansa ba sai akan Tofik da Afiya kullum sai sun sha masifa babu yanda ta iya da su tun da haka likita ya ce hatta hakura haduwa da Hajiya Nazira sai ga magana ya kuma dawowa sabo fil wanda har magana ta girma an fara zancen aure ko uban bata gaya ba sai dai ta samu kannan shi biyu kawo Nura da Laminu suka shiga maganar su ma da ke munafukai ne bin bayan ta suka yi har sai da aka yi sadakin shi da Sofiya a ranar Laraba yau ta kama mundi ta Sharif na gidan Anta Farida shigowa ɗakin Anta dai cikin ladabi ta zauna a bakin sa tana kallon shi kamar bai manyanta ba domin ya haɗu da hutu da kulawa kamar ba shi ya haifi Abdulhakim ba madam kina kallon kyakkyawan saurayi ne kai ya ta mata su kware min ko tauɗi jam a wannan shekarar naka wace kwallar ce za ta iya da ka ta faɗa tana dariya kuma haka ne amma mai kawo ki na san kina kicin ne jim ta yi tana kallon shi kafin ta miƙe tare da ɗaukar links ta fara ƙoƙarin ɗaura mishi a hannun riga ya ce mata kuma kika yi shiru mm, dama akan abdul ne ashe kun kai sadakin shi ƙura mata idanu yayi cike da mamaki amma sai ta maza ya ce mata eh na manta ne ban gaya miki ba amma mun kai ya faɗa haka domin baya san abin da zai taɓa mutuncinsa balle da matarsa ta rena shi Allah ya sanya alkhairi amin ya Allah na gode sosai mu je ki bani abin karyawa to mu je dama kai yake jira haka suka fito yana gaba tana bin sa har gurin zaman su duk da ya kokarin haɗiye abin da hajiya ta yi amma ya kasa manta wannan al'amarin har ya gama karyawa ya bar gidan ba karamin danne ɓacin ransa ya bai ta wurin aiki daga nan ya wuce gidan hajiya ina isa ya same ta a falo ita da Abdul ya zauna a ƙasa kamar mai neman gafara ashe har an kai sadakin babana ya tambaye ta ganin da ya magana sokan a take jikinta ya sanyi ta zama mishi idanu su taron ka zai ɓaci ne murmushi wanda zaka fahimci kawai na ƙarfin hali ne a'a ai da kai da kai duk mallaka wuya ce akan me zan yi fushi Allah ya nuna mana lokacin lafiya amin ya Allah duk fada da zafin da ya zo da shi sai gashi baki ɗaya ya sanyi domin yadda ya ga Abdul ɗan a gabanta sai yake ganin kamar idan ya yi magana laifin kan Abdul zai sauka haka ya saka gare ya barta ta yanda take so domin ya san dole wata rana za a zo gabar da dole sai yayi magana dole akwai lokaci yanzu ba daman magana a kyale ta ta yanda take so ba wai a hana ta ba tunda ba mamaki tana da nata dalilin da uzurin don haka ya mata uzuri ta yanda take so daga haka ya wuce dakin sa yayi abin da zai yi ya fito amma a matsayinsa na shugaba a gidansa ya dace ta gaban kanta kenan duk sai ji kansa ya wani irin girma kawai bai ce komai ba amma sai aje zancen har zuwa lokacin da ya dace ya mata magana yana gama abin da ya kawo shi ya bar gidan yana ganin yadda Abdul kallon sa duk sai ya bashi tausayi. Kwara zuwa yanzu hankalin Badiyatu Nuru ya kwanta, asali ma kallon kowa take kamar bata san me suke yi ba. Tana kwance mama Hajji ta shigo, cikin girmamawa ta ce mata, "Ranke shi dade, Sultan yana son ganin ki." Bude ta nuti tana kallon mama Hajja. Murmushi ta sanna ta ce mata, "Ki ce mishi ina bacci." Shiru ta tana kallon Asad da idanunta ta rufe. Ta ce mata, "Ina sana tafi ki ga mishi ina bacci." Amma Sultana ni na ce ki gaya mishi ina bacci shikenan ta juya ta fita har bangaren sultan duk mutanen gidan suna zaune ta shiga cikin falon Allah ya baka nasara tana bacci wuri ta ce miki gaya mishi yana bacci ne a asultanet shiru falon ya ɗauka. miki yayi zai fita hajiya mariya ta ce mishi kuma zuwa za ka yi ban zai da ita ya ba falon bai sake ya bi ta hanyar waje ba ta hanyar baya bi a bangaren ta tana kwance a falon sama da sallama ya shiga falon ƙasa ƙasa ta amsa a hankali wani irin nutsuwa ya shige shi ga sanyi da daɗin da ya cika ko ina na fala. ya zuba mata ido ta zube sosai kamar ba ita ba a hankali ji kamar wani abu yana mintsine shi badiyatul gudu ido ta zuba mishi me saka ni kira kika saka ta yi ƙarya ba ƙarya ta yi ba ni ce ce ta gaya maka ina bacci laifi ne zama ya kura mata idanu but why kawai bana son magana ne akan wani hujja zama ta sosai tana hamma ta ce mishi kawai to laifin mi na miki ban san mene ke mun haka na san dai nayi kokarin adalci ne yara na kuwa na haka ne domin su samu salama bayan nan me yake so na miki kin haramta min kanki wannan ajiye shi a gefe kin haramta min duk wani abu mai muhimmanci dan Allah me yake so na yi wani irin kallo ta mishi yanzu kai kunya baka ji ba kake irin wannan zancen ku dai maza ba ku da kunya wallahi wura mata idanu yayi oke kina so na ci gaba da neman haƙƙina da ƙarfi ne hannayenta ta kai baya ta ɗanyi dogare tana kallon shi kuma da ni yarinya ce sai na zama maka idanu ka tumar musani Allah ya baka lafiya ciwo nake da yake faɗin Allah ya bani lafiya ka fa kama mai jinya ai kai baka san ka girma bane eh amma ba shi ya kawo ni ba na zo magana ne akan me yasa kake disrespecting dina kallon shi dai baki sake ka san me idan rigima kake ji ka tafi akwai masu iya taya ka ni ba da lokacin magana da kai mahaukaci kika mai da ni an zo gurin ta faɗa tana gyara zama kamar ya an zo gurin ya kuma tambayar da Ani lokacin da nake bin ka ina roƙonka ka kyale min yaro bai da lafiya ya shigo ka saurare ni asali ma share ni kai dan haka zaka iya tafiya kuma ina ganin zancen auren mun ajiye shi a gefe sai bayan binciken abin da ya faru ya kammala zaka zauna mai magana irin ta gaskiya amma yanzu ni ba ka bace wallahi baki isa ba baki isa ba ce miki na isa wallahi na isa har nayi yawa kuma kana ji kana gani idan gaskiya ta yi halinta zan buga zawarci mai tsada ne aure na bin maka gidanka kamar wanda ta yarfa mishi da haka ya ji maganar bambara kwai lalle baki da hankali na kuma yadda baki da hankali sam baki san me dace ki faɗa ba ko ne ce baki da lissafi me lissafi baya abin da yake yi aure ko yanzu aka fara domin wallahi bazan zan taɓa rabuwa da ke ba fahimta maganar rabuwar ta ɓata mishi rai ta ko shiga maimaitawa aure za ta yi haddasa warci kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi idda a ɗakinta, ta haka za ta yi bawan Allah ne ya shiga bala'i kamar zai rufe ta da duka haka ummi ta gama zirma shi ya bar sashin ta a fusace kamar zai tashi sama ko da yasa bangaren sa wuce su yayi da idanu suka bi shi domin sun san ya lafiya gashi ya dawo a fusace idan ta bata masa rai bari ya zo ya soke kuncin sa akan su wanda aka yi bata wa sultana rai ta miƙe ita ma ta fita dan baka ba ta tsaya iya wurin ta mana a'a kawai matan nan tana bangaren sultana tun daga bakin kofar take ruwan bala'i da masifa sultana tana fara jin hayaniyarta dole ta sako tana faɗin Allah ya baki lafiya da nisan kwana an yi miki wani abu ne kamar wacce aka gaya mata magana ta shiga masifa ki ce na mutu kawai me Abdurrahman ya miki ta ɓe baki ta wurin zamanta tana faɗin babu abin da ya haɗa mu kawai na jin rikici ne a ransa sakin baki sultani ta tana faɗin kina haka kawai yake kunci bayan nan ya zo kika dagula mishi lissafi bari a take ji tsoron Allah fa wani shamur ummi ta tana faɗin ki tambaye shi menene mishi da zai kai karata wurin ki lalle ma zai zo ya same ni zaro idanun sultani ta tana ƙara rike sandar ta ce mata me zaki mishi iye me zaki mishi na ce shiru ta bata ce mata ufan ba domin ta jin ta yi magana idan ma saboda yin mai kike haka ki sani sun tafi kenan garas zauna a can ina dalili kiran ki kadai kin hafi yara maza uku kowa a gidan nan yaran sa maza daya biyu ke da an kyale ki wasu mazan zaki haifa bayan matan nan to wallahi a ridin ki sultanin kenan saboda na haifi yara maza uku shine saka aka watsa min kansu shirin sultanit tana nazarin ka tubarar da tai a hankali ta ce eh to ga zahiri tunda kin saka shi a gaba idan ya mutu fa arewa sultanin kallo tai tabbas sakon daga kasan zuciyarta ne ba daga saman bakin ta yake ba Kwana shi ne ya kare uhm. domin da damarin kunya ta dawo ka aiko ta hau masifa da bala'i kamar zata ta dake sultana ita da idanu ta zuba mata ta gama masifarta ta bar gidan tana fita ta kira na. sun jima suna magana akan abu turab ya gaya mata har cikin jikin ya ki daɗi ya ki kuma yadda aka yi shi asibiti na kwance a gida da ciwo idan ka kuma ka bashi wayan mu magana insha Allah ummu duk sai ta ji bata jin wani daɗi domin bata san yadda suke bashi kulawa ba da tana kusa ne za ta fi bashi kulawa yadda ya dace sama da yadda suke bashi. Ko ya yake? Oho, ta faɗa a ranta tana tagumi. ka sa kuɗi ta kira shukuriya matan maina ɗin ta san tana gida barka mu yawa shukuriya ya jikin babu ƙarami alhamdulillahi umman ya ki zuwa asibiti wallahi ta faɗa a dami. muke kai mishi wayar yana ina ne ma tukun yana ɗakinsa tare da latifa yar kawo kamal kenan kai mishi kashe wayar dai can ta kuma kiransu na ummina ya kira sunanta ummi mutuwa zan yi insha Allah ba za ka mutu ba sai na gyara ka kamar yadda na gani yan uwanka ummi na me yasa ka kashe min babe kwananta ne ya kare kai hakuri sai ka ce ba namiji ba kana son ka nuna cewa Allah bai sai ikonsa bane dan Allah ka hakura akwai abubuwa da ya dace ka sani ban gaya maka ba wurin haka gara ka daura damara domin isa inda ya dace Allah ya muku albarka amin ya Allah ya faɗa daga nan ta daura da nasiha tare da jin shi da hira kamar yadda take so haka ya ta amsa mata yana ƙara tabbatar mata da insha Allah zai tafi asibitin da haka suka yi sallama ta zuba wa ƙofar ɗakin ta idanu Sultan ne tsaye kamar ba shi ne bai bar ɗakin minti arba'in da suka wuce ba, gashi ya kuma dawowa. Mikiwa za ta yi ta wuce uwar ɗaki ya riƙo hannunta, me yasa ba za ki tsaya mai tsayayyen magana ba? Ta bai baki tai sanan ta ce mishi, a gani na ai mun wuce zancen nan ko? To ko babu amfanin dawo da shi baya, amma me gaskiya za ki kashe aurenki? Ga lalatai tana kallon shi, lalle ma, akan wannan ka dawo dama? Hmm. Ta wuce abinta, a ranta tana faɗin, aiki ne bai ishe ka ba. Da ya ishe ka ba za ka zo kana tambaya ba. Allah na tuba ko mutuwa kai ai na gama aure balle da ranka ka ji yadda ake ji ne kai ma alhamdulillah to yan zakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na tara ku ci barka kasancewa ta tsakar gida ku ci bala duk mun ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ci taya mi sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook nagode